mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin abubakar siddiq da ke nan bukarari cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci na litinin uku ga watan ramadan shekara na shida, bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da uku ga watan uku shekara na da biyar a kalandar miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan wannan shine tafsirin mu na uku kuma shine majalisinmu na tamanin da tara a tafsirin suratu ali imran jiya na manta na shi tamanin da bakwai jiya shi ne na tamanin da takwas wannan shi ne karatunmu na tamanin da tara a tafsirin wannan sura mai albarka mun tsaya aya na tamanin yau za mu ɗaura daga aya na tamanin da ɗaya da fatan allah madaukin sarki ya mana jagora أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم ثم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون نعم الله ينسر كينا تشوى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة كتنا yayin da Allah ya ɗau alƙawarin annabawa lama a taitukum min kitab a dalilin abinda na baku na littafi ko duk abinda zan baku min kitabin wa hikma na littafi da hikima ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم sannan manzo ya zo ya zo muku yana gaskata ko mai gaskata abin da ke tare da ku in hakan ta faru latu'minunna nabihi wa latansurunna za ku yi imani da shi kuma za ku taimaka masa qala a aqrartum Allah yace shin kun yarda wa akhadhtum ala zalikum isri kun dau alƙawari na akan wannan din qalu aqrarna suka ce mun yarda mun tabbatar da wannan alkawari? qala Allah yace fashhadu to ku kafa shaida akan mabiyanku dangane da wannan wa ana ma'akum minash shahidin kuma nima ina tare da ku cikin masu bayar da shaida bisa wannan alkawari wannan aya arrazi yana cewa maksudinta wato manufanta shine tabbatar da cewa annabawa sun zo da saƙo iri guda ne a asali kuma kowannen su yana zuwa ya gaskata wanda ya gabace shi ya karantar da irin karantarwarsa a abubuwan da suke su ne turaku na addini a lokaci guda ta yi raddi ma nasaran najirana da yahudawa da makamantansu wadda suke yin imani da waɗansu annabawan su kafirce ma waɗansu annabawan haka waɗanda suke riya cewa suna bin wani annabi alhali tsarin gudanar da addininsu ya bambanta da abin da littafin annabin nasu ya kunsa to musamman dai masu jujjuya fahimtar littafinsu domin su ɓoye gaskiyar annabcin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wanda an faɗe shi cikin littattafansu. Wannan shi ne maksudin wannan aya ɗin munasabarta da ayoyin da suka gabace ta shi ne cewa Abin da kuka sani kuke ɓoyewa ɗin nan cewa babu wani annabi da zai yi umarni cewa a bautata masa ko a bautata ma mala'iku ko annabawa da kuke ɓoyewa ɗin to ku sani gashi mana shailanta ma kowa da kowa cewa ba kawai ma ba zai yiwu ba ne su yi haka ɗan a'a sun ɗau alkawari ma da ku cewa ba za ku yi haka ɗin ba za ku tafi a kan tafarkin annabawa waɗanda suke gaskata junansu kuma ba wai su ɗin kawai suka ɗau alkawari da ku akan haka ba a abin daga Allah ne ma Allah ya ɗau alkawari na annabawa cewa duk annabin da ya zo baya hmm, ya gaskata wanda ya gabace shi duk annabin da ya gabata kai wani annabi ya zo masa to ya gaskata shi Allah madaukin sarki yana cewa wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyyin ka tuna wato ko ka ambata musu yayin da Allah ya ɗau misaq annabiyyin shi shine alƙawari amma ana kiran alƙawari misaq ne wato al'ahad saboda su ɓangarori guda biyu da suke ɗauka alƙawaran kowa yana ƙulla ba zai warware wannan alƙawarin ba to al-misaq shine abin da aka ɗaure shi ya ɗauri tsankan to alƙawarin da kowa ya dauka makansa cewa zai riƙe shi kankan ba zai warware shi ba saboda alƙawari bai dace a warware ba shi yasa ake kiransa al-misaq yasa wadansu malamai suna shi al-misaq shine alƙawari wanda aka tabbatar da shi alkawari mai ƙarfi to Allah ya ɗau alkawari mai ƙarfi da annabawa a nan malamai suna cewa wannan ibafa cewa mai sakan nabiyin yana ɗaukan ma'ana biyu ma'ana na farko shine wannan alkawarin da Allah ya yi da manzanni wato alkawarin da Allah ya ƙulla tsakaninsa da manzanni ma'ana na biyu mai sakan nabiyyin alƙawarin da annabawa suka ƙulla tare da mutanensu da umarnin Allah ko da izinin Allah maɗaukacin sarki duka manonin guda biyun suna koma dai zuwa ga maksudi guda ɗaya ne domin abinda Allah ya ɗau alkawarin annabawa a kai ai za su isar ma mabiyansu ko ba haka ba sannan annabawa ba za su ɗauki wani alkawari ba da mabiyansu face da izini da umarnin Allah madaukakin sarki su wannan izafan yana ɗaukan wannan ma'anan ko wannan amma da duk zancen yana koma izuwa ga abu guda wa iz akhadha Allahu saƙan nabiyyin tuna yayin da Allah ya dau alkawarin annabawa Allah ya yi jam'i a nan wato dukkanin annabawa tun daga kan annabi Adam salam har izuwa annabi Isa salam ban ce zuwa annabi ba saboda bayan annabi Muhammad ai babu wani annabi to tun daga zamanin annabi Adam salam tun daga kan annabi Adam salam har izuwa annabi isa alaihi salam Allah ya ɗau wannan alkawari a kansu menene alkawarin da ya ɗauka sai ya ƙaddamar da dalilin da ya sa ya ɗau alkawarin da su bai ɗauka da waɗansu wanda ba su ba shi ne sai ce lama a taitukun min kitabin wa hikma akwai ƙira'a guda biyu a nan akwai ƙira'ar lima'a yi min kitabin wa hikima saboda abinda na baku na littafi littafi a nan ismu jinsin ne yana nufin littattafai tunda ba littafi guda ɗaya aka ba annabawa gabaɗinsu ba ko yana nufin saboda abinda na baku na littafi da hikima hikima a nan ne aiki da littafin yadda ya dace aiki da littafin da yin hukunci tsakanin mutane da littafin da saka komai a gurbansa kamar yadda Allah yake so shine hikima ne mun faɗa muku wannan shine zai gaskata da ma'anar sunna kenan ko yadda annabawa suka gudanar da shari'a a aikace yace saboda wannan baiwa da na yi muku zan ɗauki wannan alkawarin da ku abin da ya sa suka zanto annabawa shine wannan ɗan ma a min kitabin wa hikima saboda littafi da hikima da Allah ya ba su shi yasa zai dau wannan alkawarin akan su saboda in ya dau alkawari da irin waɗannan ba za a warware alkawarin alal akal su dai ba za su warware alkawarin ba ko qira'a ta biyu ta shi wannan tamu din lama ataitukum malamai suna fassara ta da cewa mahma ataitukum ya ku annabawa ga alkawari na tsakanina da ku duk abin da zan ba ku na littafi da hikima duk girma da daraja da ɗaukaka na littafi da hikima da zan ba ɗaiɗaikunku to kada ya hana ku cika wannan alkawar lama a taitukun aimahama mahama a taitukun min kitabin no hikima duk abin da na ba ku na littafi da hikima idan wani manzo ya zo muku shine thumma ja'akum rasulun sai wani manzo ya zo muku anan manzon malamai suna yin tafsiri guda biyu tafsiri na farko shine kowane manzo thumma ja'akum رسول نكرة في سياق الإثبات تفيد Kawai كوي كوني ba. wato idan ga wani annabi Allah ya annabtar da shi ya ba shi littafi sannan sai ya sake turo wani annabi a zamanin annabi na farko ɗin hmm? shi ne sun akum rasulun musaddiƙun lima ma'akum wannan annaban ya zo yana gaskatarwa yana mai gaskata abin da ke tare da ku mun sha faɗa A nan mai ake nufi da gaskata abin da ya gabata mun ce yana daukan fuskoki ko Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen so da ka ambaci fuskoki guda biyu ya ce fuska na farko shine wanda ya zo daga bayan ya furta ce abin da ya gabace min nan gaskiya ne wato kaga wannan ya gaskata abin da ya gabace shi kenan kamar ƙur'ani ya ce e Allah madaukin sarki ya saukar da wani littafi sunansa linjila ya saukar da littafi a taura wato littafin Allah ne mai suna a taura akwai littafin Allah mai suna linjila ga ya gaskata samu radannan littattafan kenan ko ko kuma abu na biyu wanda ya gabatan ya bayar da siffofi na wanda zai zo baya kuma sai ya zo siffofin su gaskata a kansa yadda littattafan suka yi bayaninsa ya zanto haka yake sai zanto ya gaskata abin da littattafan suka kwansa kyan gane to wannan shine ma'anar musaddiqan lima na yadai ne ja'akum rasulun musaddiqun sannan wani annabi ya zo muku yana mai gaskata ma'akum abin da ke tare da ku ta wannan fuskokin guda biyu ya ce abin da wannan annabin ya zo da shi gaskiya ne ko kuma a samu a littafin ya ce wani annabi zai zo mai siffa kaza kaza kuma sai wannan annabin da ya zo ya zanto ya wannan siffofin sun gaskata a kansa idan har wannan annabin na biyu ya zo muku latu'minunna bihi wa latansurunna shine alƙawarin ku rantse za ku yi imani da shi kuma za ku agaza masa imani da shi ɗin shine shi ma ku yarda cewa manzo ne daga Allah maɗaukakin sarki walatan surunnahu kuma za ku bashi za ku mara masa baya za ku ƙarfafa masa gwiwa don ya isar da saƙon da Allah maɗaukakin sarki ya toro shi da shi shi ɗin ma. Wannan tafsiri na farko kenan cewa kowane manzo, kun ga an yi haka a tarihi ai. An tura annabi Ibrahim, hmm? yana karantarwa yana isar da sako sannan sai aka turo annabi lut haka turo annabi lut sai dukansu ɗin kowa ya gaskata dan uwansa ha Allah madaukakin sarki yana cewa a cikin suratul ankabut ko fa amana lahu lut shi lut ya yi imani da annabi Ibrahim ya gaskata annabi Ibrahim ya gaskata annabi Ibrahim ina da yake cewa babu wanda ya imani da shi sai annabi lo da Ibrahim ah, ayat take wannan to dukan su bi dai sun gaskata juna ko an fara annabtar da annabi Ibrahim ne sannan aka zo aka annabtar da wane annabi Lut kuma sun hada karfi da karfe sun taimaka ma juna shine la tu'minunna bihi wala tan wala tansurunnahu sun karfafa ma juna gwiwa wajen isar da sakon Allah madaukakin sarki annabi Musa da annabi Harun ai an tura annabi Musa ko sannan annabi Musa ya roƙi Allah ya mayar da ɗan uwansa annabi alamai suna cewa babu wani mutum wanda ke da ni'ima akan ɗan uwansa sama da yadda annabi Musa ke da ni'ima akan ɗan uwansa wane annabi Harun don shi ya roƙi Allah ya mayar da shi annabi kuma Allah ya amsa masa a cikin suratul Taha hmm? Allah madaukin sarki yana cewa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli yace waj'al li waziran min ahli haruna akhi ka sanya mun wani mai karfafa gwiwa daga cikin ƴan uwana ina nufin haruna daga cikin iyalaina ina nufin haruna dan uwana عشان سورة القصص قلت ينشى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله ومعي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون يتشي قادم نعم وانا هارون يا فيني فساهر حرشي يا فيني فساهر زنشي مغانا ستافي فتوة بيلي سمدنا وانا ya Allah shi ma ka aiko shi ka turo shi ya zanto man mai karfafa gwiwa ya gaskata ne ina jin tsoron na jini kaɗai waɗannan su wato ainihin a ƙaryata ne to haka haka inda ake yin annabawa guda biyu su yi zamani da juna na biyun ya gaskata na farkon ya gaskata na biyu din ya kuma taimaka masa ya agaza masa saboda mai ai sakon iri ɗaya ne shi ne wanda muka ce maksudin aya ɗin kenan wannan shi ke tabbatar da cewa sakon iri ɗaya ne in ko sakonku ya zanto iri ɗaya to bai dace a ji ku ba ya dace a ganku kuna aiki tare kuna taimakekeniyar juna kuna kare <coughs> kuna kare juna daga duk abin da ke kishiyantar da'awarku tafsiri na biyu na rasul anan waɗansu malamai suka ce anan ثم جاءكم رسول wannan nakira din litanwih ne ga wani annabi guda kuma shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya ɗau alkawarin annabawa gaba ɗayansu a sakamakon abin da Allah ya ba su na littafi da hikima in annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa rasulun anan ishara ne zuwa ga annabi Muhammad sannan annabi Muhammadu ya zo yana gaskata abin da ke hannuwanku to ku yi imani da shi ku mara masa baya a wannan tafsirin sai zanto dukkanin annabawa sun bayar da albishir na zuwan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama ma mabiyansu babu wani annabi face sai ya ba mutanensa albashir dangane da annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama tare da wasici da umarni cewa in ya zo su yi masa biyayya in annabi Muhammad ya zo to kowace al'umma ta yi masa biyayya na daga cikin abin da ke karfafa wannan ingantaccen hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa law kana musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i da annabi musa yana raye wata rana ne annabi alaihi salatu wasallam ya ga sayyidina umar ya dauki littafin taura yana karanta sai annabi ya fushi yace me ka yi da attaura bayan na zo muku da wato sako wanda ya fi kowanne kusa da sama Na zo da sabon sako don me ka je ka ɗauki tsohon sako ce na rantse da Allah da annabi Musa yana da rai yanzu to babu abin da zai isan masa face ya bi ni zai aje attauransa ƙur'ani zai yi saboda haka in shari'a ne to na zo muku da ita bai ba a naƙiya na zo muku da shirya fara fat tsaftatacciya ita ce wannan shirya na alƙur'ani mai girma so ku riko da alƙur'ani ba waɗancan ba ƙur'ani ya shafe waɗancan littattafai da suka gabace shi to haka duk annabi da annabi muhammad zai zo ya same shi to zai shafe karantarwarsa wannan annabin in yana da rai zai bi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har yanzu hadisan dawowa annabi Isa alaihi salam suna ƙara mara ma wannan tafsirin shi ma baya mun karanta wannan a baya ce hadisai sun zo mutawatirai da suke nuna cewa annabi Isa zai dawo wannan duniya kafin a yi tashin alkiyama to in ya dawon zai dawo ne a matsayin mabiyi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai dawo zai zo yayi imani da annabi Muhammad kuma da al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama zai yaki ya kashe dujal shine la tu'minunna bihi wa la tansurunna akwai kuma abubuwa da dama da suke ƙara tabbatar da wannan shi ma anan kamar da muka faɗa da farko waɗannan ma'anonin guda biyu dukansu ingantattu ne da kowanne aka fassara ayar da shi ya yi daidai saboda Allah madaukakin sarki ya sanar da annabawa gaba ɗayansu dangane da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na jagoransu ibn kasir yake cewa shi yasa ma Allah madaukin sarki ya tattaro masa su lokacin da yayi Isra'i da Mi'raj yayi sallah da annabawa a matsayin limamin su a Baitul Maqdis kafin a haura da shi sama subhanallazi asra bi 'abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا innahu huwa as-sami'ul basir tsarki ya tabbata ga wannan wanda yi tafiyan dare da bawansa daga masallaci mai alfarma zuwa ga masallaci mai nisa da makka domin ya nuna masa hmm, waɗansu daga cikin ayoyinsa lallai Allah madaukakin sarki mai ji ne to a hadisin Isra'il an koro annabawa gaba su annabi ya jagorance su sallah sallallahu alaihi wasallam saboda ka shi ne jagoransu a duniya in sun haɗu kuma shi ne jagoransu a lahira sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa muke ce masa sayyidul anbiya wa imamul mursalin shugaban annabawa kuma jagoran manzanni صلى الله عليه وآله وسلم Allah ya ci gaba da magana la tu'minunna bihi wa la tansurunna sai ce a aqrartum shin kun tabbatar da wannan alƙawarin malamai suna magana cewa yaushe Allah ya dau wannan alƙawarin waɗansu suna cewa tana iya yiwuwa a lokacin da Allah ya ɗau alkawari ma ‘yan adam ne gaba da cewa ba za su bauta ta wa kowa ba ta shi wato tun suna gadon bayan annabi adam alaihissalam cewa tana iya a lokacin ne Allah ya ɗau wannan alkawarin ma annabawa ko kuma a'a kowane annabi Allah ya ɗau wannan alkawarin da shi yayin da ya tayar da shi a matsayin manzo yayin da ya tayar da shi a matsayin manzo Allahu alam yaushe abin ya faru amma dai ƙur'ani yana tabbatar da cewa Allah ya ɗau alƙawari da kuma kowane annabi akan wannan da qala aqrartum shin kun tabbatar za ku yi imani da annabin da zai zo a bayan ku yana gaskata ku za ku ba agaji ku taimaka masa shin kun ɗau alkawarin haka ɗin kun tabbatar da wannan alkawarin wa akhadtum ala zalikum isri kuma kun ɗauki al'isr shi ma dai alkawari yake ne amma alkawari mai nauyi alkawari mai nauyi kamar mai saƙin ne kenan ƙarfafan alkawari shin kun ƙarfafa wannan alkawarin waɗansu malamai suna cewa wannan gaban na nufin kuma kun ɗau alƙawarin nan nawa kan mabiyanku sai za a akarartum ku al'ambiya wa akhadtum ala zalikum isri ay ala atba'ikum kuma kun ɗauki wannan babban alƙawarin ma kan mabiyanku suka faɗi sun ce haka ne saboda abin da zai zo baya qalu aqrarna sai mala'iku eh, annabawan nan gaba ɗaya suka ba Allah amsa cewa eh mun tabbatar da haka kala sai Allah ya ce fashhadu fashhadu anan yana daukan sama da ma'ana guda ɗaya na farkon shine wannan ko kafa shaida ma'anan ku kafa shaida shine mabiyanku kuma ku dau wannan alƙawarin akan su ya sa wani su malamai suka ce wa akhaftum ala zalikum isri abin da yake nufi kenan shin kun ɗau wannan alƙawarin nawa akan mabiyanku eh to Allah ya ce to ku kafa shaida akan su cewa wannan fa alƙawarin ba na ku tsakaninku da su ne kadai ba alƙawari ne tsakaninku da su tsakaninku da Allah tsakaninsu da Allah a kafa musu shaida akan haka sun yarda da haka ɗin kun yi haka din qalu na suka ce mun yi haka qala fashhadu to ku bayar da shaida wa ana ma'akun mina shahidin Allah ya ce to ni ma ina tare da ku cikin masu bayar da shaida a kan wannan alkawari alkawarin da Allah bayar da shaida a ta ko akan sa kaga ba zai yi wani ya zo kuma ya karyata ba to wanda zai zo ya karya ta wannan alkawarin ko ya juye baya to wannan ya cika tintiran dan banza shine Allah ya ce faman tawalla ba'da zalik duk wanda ya juye baya ma wannan alkawarin bayan daukan alkawarin da kafa shaida akan ma mabiya da Allah da kansa yace ya bayar da shaida akai kuma wani ya zo ya juye baya ma wannan alkawarin to in dai har an samu wanda ya haka to ire-iren waɗannan Allah ya ce fa'ula'ika hum alfasikun waɗannan su kaɗai banda waɗansu su su ne alfasikun wato kangararru in kana son ka ga misalin wanda kangararsa ta kai ƙarshe in ka gan shi sai dai ka dawo da baya ba ka samu wani kangarare sama da shi ba to shine wannan wanda zai bijire ma alkawarin da Allah madaukin sarki ya ɗauka da waɗannan manya-manyan kalmomi tsakaninsa da shi ko tsakaninsa da annabawansa almai suna cewa wannan ta'riful juz'ain da yake nuna kenan wato an ce su ne waɗannan يفيد الحصر للمبالغة يشي لأن فسقهم في هذه الحالة أشد فسق سبب ده كان غريوا سؤالهم وانا يني شيني ما في سننم كان غريوا فجعل غيره من الفسق كالعدم سأل الله يسا وانا فاسقن شمه ها كمر باكومي بني in ka kwatanta shi da fasikancin waɗannan mutane shi ya sa ya ce ula'ika humul fasikun waɗannan su ne kawai wato ainihin fasikai waɗannan ayoyin guda biyu suna karantar da mu abubuwa da yawa na farko dai shi ne wanda na faɗa mana annabawa addinin su guda ɗaya ne annabawa addinin su guda شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه الدين شي شيسا ولقد أرسلنا في ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت سأقول كلام ku bautata ma Allah shi kadai ku nisanci duk wani wanda ake masa bauta koma bayan Allah wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun ba mu taba aiko da wani manzo ba gabanin ka fashe sai mun masa wahayin wannan abun cewa babu wanda ya cancanci bauta sai ni kadai dan haka su bauta haka nan Allah ya kawo mana annabawan ɗaya bayan ɗaya أتكي مثال سورة الشعراء تندك كان النبي آه، إبراهيم كان النبي موسى ما تكمله قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما يا مسجد فاين نوانيني ألا ما هل شنتها لكي سمع النبي إبراهيم شيما يفدي شاكوانسا ما التوهيد ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون وجدنا آباءنا لها عاددين لقد كنتم أنتم واباؤكم في ضلال مبين حكى يكوم النبي نوح كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ala tattaqun shame inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un ittaqullaha din shine wannan bayan shi wa annabi hud shi ma sakonsa kenan ittaqullaha wa ati'un salih shi ma sakonsa kenan ga samud ittaqullaha wa ati'un sai wa lut shi ma sakonsa kenan fattakullaha wa ati'un sai shu'aib shi ma sakonsa kenan a wannan sura din in ka dawo al'araf ya fara da nuh hmm? sakonsa ya kome hudullaha malakum min ilahin ghayr ku wata ta Allah ba ku da wani abokin tarayya in ba shi eh, tare da shi ba ku da wani abokin bauta koma bayansa afwan ba ku da wani abun bauta wato wanda ya cancanci bauta ko ba bayan Allah madaukakin sarki can ya dai magana kan hud shi ma abin da yake kiran an ya'budu Allah ma lakum min ilahin ghayr salih shi ma sakon sa kenan hud din shi ma duka sakonnin su kenan guda ɗaya annabawa gaba ɗaya sakonnin su kenan abu na biyu duk wanda ya karya alkawarin annabi guda ɗaya mara duk wanda ya karyata annabi guda ɗaya to ya karyata annabawan kamar daidai ke da wanda ya karyata annabawan gaba ɗaya shi yasa a cikin suratul shu'ara din Allah yake faɗa haka din yace kazzabat qaumun nuhin al-mursalin mutane annabi nuhu sun karyata manzanni alhali annabi nuhu kawai suka karyata to duk wanda ya kare sai annabi saboda sakon iri guda ne so in baka yarda da ɗaya ba to baka yarda da su bane gaba daya mun gane abu na uku Allah madaukakin sarki yana baiwa annabawa gaba ɗayan su abu guda biyu kitabun da kuma hikima ba wani annaba da ya zo da kitabun kawai babu hikima shine bayanin wannan littafin da kuma hukunci tsakanin mutane da wannan littafin kun ga ko malamai ma da dazu yadda ake zama rabbani ma ai an faɗi wannan da yace walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun kafanna ma kana libasharin an yu'tiyahu Allahu alkitaba wal hukma ai mun ce hukma yana nufin hikima din ko da al hukma da al din anan ma'anar daya to kun ga ashe waɗannan abubuwan guda biyu masu luzumtar juna ne shi yasa malamanmu suka ce in kaga kitabu da sunna hikma akan magana annabi sallallahu alaihi to hikma yana nufin sunnar sa to ba annabi kadai ba da sauran annabawan ma yana nufin wannan menene ma'anar sunnar dama ما نسب إلى النبي فأضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو سن أو صفة خلقية أو خلقية كو أتعرف ما لما هديش دو ولا أبن دعك دينجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نذنشي كو أيكي كو تبتروا كو wata siffa ta كو ko ta kafin a yi masa wahayi ko bayan masa wahayi shi ne abinda ake jira sunna to a cikin wannan ake samun hikima ɗin kun gane yanzu misali ba ƙur'ani muke fassaransa ba yanzu amma ba mu bayanin ƙur'anin muke muku ba <clears throat> wannan bayanin ai shi ne hikima ɗin to amma abin baƙin ciki a yau a al'ummar annabi sallallahu alaihi salama waɗansu sun fito saboda tsageranci da jahilci da shakiyanci da rashin rabo suna cewa su ba su yarda ba da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa in za a yi musulunci a yi da ƙur'ani kaɗai to ba taɓa yin musulunci da ƙur'ani kadai ba annabawan da suka gabata saboda gashi Allah ya ce ma kana li bashar an yusiyahu Allahu al-kitaba wal hikma al-kitab da hikma yake ba su ba za ka ce al-kitabin shine hikima din ba yana ba su littafin da kuma bayanin littafin to ballantana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da Allah ya faɗa mana karara cewa ya saukar masa da littafin ne domin yayi mana bayani yayi mana me bayani to ina bayanin na sai ita ce masunna kai ka zo ka kafa majalisi kana wa mutane bayanin qur'ani ai ba karanta qur'anin kai ke kai shiru ba ko kana bayani bayanin fa ita ce sunna ɗin wadda annabi yi ita ce ake kira sunna yi a magance ko ya yi a aikace ko wadansu sun yi abu ya tabbatar da su saboda shi bai yin wani abu wa ma yanzu anil hawa ko in huwa illa wahyun yuha duk abin da annabi ya yi daga cikin abin da ya fahimta ne daga wannan littafi to saboda ka ba karamin shaidanci ba ne wani ya ce maka kada ka bi wani abu wato kada ka bi bayanin annabi sallallahu alaihi sallam a qur'ani a shi ka zo ka bi shi bayanin shi ya ce maka ga yadda Allah yake nufi da kaza wa ya gaya masa abin da yake fassara haka Allah yake nufi gani annabi ya ce kada ku bi saboda haka wannan ba karamin tsageranci bane ba karamin bata bane ba a taba yin mutane wanda suke da'awar musulunci da suka yi irin wannan ikirarin ba sai a 19th century na turawa zuwa 20th century da kuma yanzu duk shakkincin mutanen da sai dai mutum ya ce a shi hadisi iri kaza ne bai yadda da shi ba ya ce dalilinsa saboda ya faɗi wata shubha alhali a duk duniyar ilimi babu wani ilimi da ya kai makura wajen tantance labari kamar ilimin hadisi ba yi irinsa ba a wata al'umma wacce take da ci gaba da wayewan kai a da ko yanzu duk wanda ya san ƙa'idodin ilimin hadisi da yadda suke bi su tantance labari kafin su jingina shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi tantama ba cewa ɗan adam bai fitar da wani tsari na tantance labari irin wannan da muke da shi a cikin ilmin mustalar al-hadith ba da ilmin jarhi wa ta'dil babu shi yasa ne mafkara na al'ummar islamiyya kamar da ibn hazm da dama daga cikin malamai har waɗanda ba musulmi masu insafi sun faɗi wannan tsarin da tura suka kawo suka kawo suka developing na historical criticism hmm? na contextual criticism na ina an abin nan outward criticism na labaru duka bai kai tsanani irin na tsarin malaman aljarha wa ta'adil a ilimin hadisi duk wanda zai rawaito hadisi sai an san ina aka haife shi a wajen suwa ya yi karatu yaushe waɗansu garuruwa ya tafi karatu yaushe ya mutu yaya halinsa wajen riko da addini yaya adalcinsa yaya yanayin yanayin kwakwalwarsa wajen hadda wajen rike karatu in ya ɗauka in an samu matsala a sanin shi ko wane ne shi ko an samu matsala a halayensa na addini ko an samu matsala a yanayinsa na hadda ba a karɓar riwayarsa ba duk girmansa duk yalwar ilimansa shi za ku samu akwai manya-manyan malamai wanda sun suna da ilimi amma ba a karɓar riwayar hadisinsu saboda suna da ɗan matsala a haddasu to amma wani bai san wannan ba bai wannan karatun ba ya zo ya bude littafin hadisi ya karanta wani abu ko ya gane ko bai gane ba ya ga kamar ya saba masa da wani abin da shi ya koya wa kansa a alkur'ani sai ce wancan ƙarya ne bai ma gane na ƙur'anin ba bai gane wannan ɗin ba amma sai ce shi ya ga ƙarya a littafin hadisi saboda haka bai da hadisin ba gaba ɗaya kuma abin ciki wannan naga kwanan nan masu irin wannan mummunar aƙidar suna ta yaɗawa suna amfani da kafafun yaɗa abin nan kafafun sadarwa ɗina na social media suna zage-zage ba za ka kuma suna karanta ayoyin suna fassara ba a sai dai kawai suna cewa ƙur'ani kaɗai za a bi kuma su ce duk wanda ya soke su ya soke ƙur'ani sun zama su ne ƙur'anan makiyar to wannan ayat tana nuna mana cikin abin da take nunawa cewa Allah yana bawa annabawa alqur'ani ko littafi da kuma bayanin littafi sai su karanta kuma su yi mutane bayani haka ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala wa inni utitu alqur'ana wa mithluhu ma'a an bani alqur'ani da wani kwatankwacin sa tare da shi shine mai bayanin alqur'ani to kuma Allah ya faɗa wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun kuma ba zai yi dai kai musulunci ba ba tare da sunna annabi ba idan kai wani abu daban yes duk abin da sunna ta zo da shi yana da asali a alqur'ani sai dai ba dole ne kana karabishi ka gane ba akwai abin da zaka gane akwai abin da ba zaka gane ba amma asalinsa daga alqur'ani tubalin abin daga alkur'ani ne to suna tana ƙara bayani tana bayyana abin da aka dunkule a alkur'ani mai girma tana fayyace abin da aka dunkula a alkur'ani mai girma ta faɗaɗa abin da aka tsuke a alkur'ani mai girma ta yi bayanin kalmomi ta yi bayanin jumloli na alkur'ani mai girma shi yasa in kuna je mana tafsira sai mu ce annabi alaihi salatu wasalam ya ce kaza ko yayi kaza wani aikinsa da ke da alaka da bayanin wannan wannan aya saboda haka ku guji waɗannan mutane masu wannan mummunar aqida daga cikin abinda wannan ayar tana nunawa musamman a tafsirin rasul cewa annabi ne sallallahu alaihi wasallama shine cewa dukkanin annabawa sun yi albishir da zuwa annabi Muhammad wannan yana nuna girma da daukaka na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗansu malamai sun kafa hujja da wannan aya na inkarin labarai da suka zo cewa annabi al-khadir yana da rai kun san al-khadir na farko malamai suna sabani annabi ne shi ko waliyi ne kawai da dama daga cikin malamai suna rinja da cewa annabi ne سواد الله مدرك ينسر كيسي آتيناه رحمة كم من عندنا وعلمناه من لدنا علما كما يا سفنك أبن دعي كوما أن نبي محمد ما ذي الرحمة إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين سيتمي رحمة من ربك يعني الرحمة تنزوى دمانا أن نبش sai da dama suka tafi akan cewa annabi ne to in ko annabi ne kuma a ce yana raye da akwai waɗanda suke riya cewa su annabawa da suna raye cewa annabi alkhadir da annabi ilyas hmm? cewa yana nan wai yana yawo a duwatsu duk waɗannan tatsuniyoyi ne ba su inganta ba to irin su al'imam abdurrahman ibn al-jawzi suna kafa hujja da wannan ayar cewa da annabi al-khadir yana da rai da ya zo ya mara wa annabi sallallahu alaihi wasallama baya ya yi imani saboda annabi Allah ya ce ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه to ba zai zo ya imani ya tafi ayyakin badar da uhud da al-ahzab da almuraiti da wane ne da shi ba ya ce wannan yana ƙara ta waɗannan riwayoyi da suke cewa akwai waɗansu annabawa da suke nan da rai har yanzu domin a zamanin mu mun samu wanda ya ce akwai sahabiya ma tana nan da rai har yanzu ba annabawa ba ce akwai sahabiya ma tana nan kuma sunanta ba za ka taɓa jin shi a wani waje ba sai a bakin shi hmm? ko kun taba ji gabanin wannan ma shekara kuma mai shekara dubu ha da na wannan abin da ban mamaki yadda mutane suke da wato ainihin ga su faɗi abin da kawai ya zo musu to wannan shine abin da malaman hadisi suke bi su tantance wanda suka ga ya karya sau ɗaya a rayuwansa ba zai ce annabi ya ce su ɗauka ba ba wai yayi ƙarya a hadisin ba a zancen mutane in sun samu yayi ƙarya ya taba ƙarya to shikenan an aje shi sai da dauki ilimin sa wani abu daban ya amfana amma yace ya rawaito magana tiryan zuwa ga annabi za a ai wane ya taba yin ƙarya dan haka bai cancanta a dauki zance auren sa daga annabi sallallahu alaihi wasallam har yanzu wannan ayar yana tana nuna mana wannan alkawari na yin imani da manzanni musamman annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam alkawari ne cikin alkawaran da suka fi kowanne girma shi yasa nan Allah ya kira shi mai sa ko sannan ya kira shi ikrar sannan ya kira shi isr sannan ya kira shi shahada hmm? abu ne da aka ɗaure shi aka ƙulla shi shi yasa duk imaninka da mutum zai yi imani da annabawa kaba ɗaya amma ya kafarce ma annabi sallallahu alaihi wasallama to ya zama mai ya zama wancan imanin gaba ɗaya ba zai masa amfani ba saboda mai saboda ƙarfin wannan alƙawari da Allah maɗaukakin sarki ya ɗauka hakanan wannan ayar na nuna mana a eh, shi ne maganar da duk wanda ya ji labarin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga cikin mabiya annabawan da suka gabata sannan ya ƙiye yi wannan ya yi imani da shi to sunansa fasiki sunansa mai fasiki fasiki anan da ma'anar kafiri ne ƙur'ani yana kiran fasiki yana kiran kafiri fasiki hmm? a cikin suratul luqman mai yace afaman kana mu'minan kaman kana fasikan la yastawi menene opposite din mu'mini kafiri to kaga ya kira shi fasiki so fasiki dan wuta ne shine aya yake cewa amma alladhina fasaqu fa nar fasikai wato kafirai makoman su kuta shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ingantaccen hadisi yana cewa wallahi la yasma'u bi ahad min hadhihi al-umma yahudiyyun aw nasrani thumma lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ahli an-nar illa dakhala an-nar babu wani mutum da zai ji labari ya samu isasshe ingataccen bayani dangane da zuwa annabi Muhammad dangane da wannan littafi na alkur'ani sawa'un mutumin nan ba yahude ne ko ba nasare thumma lam yu'min billazi ursiltu bihi sannan ya ƙin imani da abin da aka aiko ni da shi to face sai ya zanto dan wuta face sai ya shiga wuta wannan shine abin da dama ba sa son su ji suna cewa ai ba za a cewa kirista kafiri ba ba za a cewa ba yahude kafiri ba a za a ce mana Allah ma ya faɗa Allah ne ma ya faɗa aiko shi yasa ake faɗa din a makamu da'awa idan ka je za ka yi wa mutum wa'azi ba za ka yi masa wa'azi ka ce ya kai kafiri na zo maka wa'azin musulunci ba ba ka gini ba amma kafirin ne ya masa Hmm? in ka je wa'azi za ka kira shi da sunan da yake kiran kansa ne ko? mun kira ga wannan a baya ko? ko a nan ma ai Allah ya tafaɗa ya ahalar kitabi ya ahalar kitabi ko? Hmm, wa min ahalar kitabi wa min ahalar kitabi ko? amma bai hana ya ce masu kafirai ba shem so waɗannan su ne a fa'idodi da za mu ɗauka daga wannan ayar kar ku manta wannan surar dai sura ce ta tauhidi haka maganar ta duka har izuwa a gama jayayya da nasaran naziran magana ne akan cewa ba wanda ya cancanta a yi masa bauta sai Allah duk wani wanda aka bauta masa ba Allah ba in annabi ne to bai yarda da bautan ba bai umarni da bautan ba masu yi su suka kirkira in sun jingina shi zuwa gare shi sun jingina ne da ƙarya saboda ga abin da ga alƙawuran da Allah ya ɗauka tsakaninsa da manzanni kuma ya sa su ɗauki wannan alƙawuran wa wato ainihin mabiyansu su ne dai aka samu daga cikinsu waɗanda suka canza kenan duk wanda yake tsayuwa akan wancan alƙawuran in annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ko karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ta isa gare shi to wajibi ne ya aje abin da yake kai na addinin annabin da ya gabata ya yi riko da addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma shi annabi Muhammad shine annabin karshe dan haka babu wani annabi da zai zo bayan sa a wannan kujera ta annabci mun gane ko to daga nan sai Allah ya kwaɓe su za mu iya kara ko lokaci to za mu tsaya nan gobe sai mu ɗora daga wannan kwaba da Allah madaukakin sarki ya musu na cewa su ba addinin Allah suke so ba in addinin Allah kake so to ai za ka bi Allah ne kawai in yau zai ce maka kai kaza gobe ce ka canza a in shi kake bi to kawai duk inda yi da kai to haka za ka bi amma ka ce kai ga abin da ka saba jiya ga abin da aka saka yau in an saka kai wani ka ce ba za ka yi ba ashe ba biyayyar gaskiya kake ba kamar yadda muka karara a suratul baqara lokacin da muka yi tafsirin ayoyin canza alqibla ko Allah madaukakin sarki ya shirar da mu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon banta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata abinda muka faɗa ya zanto daidai farlasi daga Allah muna roƙon sai ya dada mana wanda muka yi kuskure Allah madaukin sarki ya gafarta mana وصلى الله وسلم على محمد <clears throat> وآله وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته